Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin biyu ga watan Utu na 2021. A cikin shirin za cewa shugaban kasa Bazu Ahmed da ke gudanar da ziyara a jihar Maradi ya bayyana cewa za a karfafa matakan tsaro a yankin karamar hukumar Gabi da ke fama da yawan hare-hare na bandunawa. kimanin mutane dubu hudu 'yan najeriya sun iso ƙauyen shetau da ke gundumar birnin kwanni saboda gudun masu garkuwa da mutane a rahoton musamman na yau muna tafiya da bayani akan ayyukan kotun lissafi wato cour de tare da alkalin shari'a ayuba hassan shugaban kasa basu muhammad da ke gudanar da ziyara a jihar maradi ya gana jiya da al'ummar yankin karamar hukumar gabi daga cikin matsalolin da ake fama da su a wannan yanki akwai rashin tsaro inda masu ɗauke da makamai ke kaiwa da hare-hare shugaban ƙasa ya bayyana cewa za a ƙarfafa matakan tsaro a yankin bazin muhammad ya kuma jinjina wa sojoji saboda ƙoƙarin da suke yi don tsaro a wannan yanki Na fito daga Gabi inda na gamo da wakilan al'ummomi wannan yanki da ke iyaka da madarin fa da gidan runji suna fama tun yau da 'yan shekaru da matsalar tsaro da ke tura mutane cikin zaman rayuwa mai wahala sosai. Amma al'ummomi da na haɗu da su a yau da safe sun bayyana mana dukkan yabo bisa ayyukan da muka yi aikin soja da ke gudana a yanzu mai sunan farautar bushiya tun yau da 'yan watanni aiki ne da ya bada sakamako fiye da yadda ake zato daga wajen al'umma ita kanta. Na gamu da al'ummomi da suka samu kwanciyar hankali, al'ummomi da ke cikin fargaba na dalilin tashtashen hankali eh, da ke akwai a cikin wannan yanki, amma kuma al'ummomi da suka samu natsuwa da kuma nuna imani. Magajin garin Gabi Ado Jariri ya bayyana cewa masu garuruwa da al'umma a shirye suke su baiwa jama'an tsaro haɗin kai don ƙaruwar dukkan garin a zantawar shi da Muhammad Mamman. Na farko ana sauƙaƙa musu ayyuka ana ba su labarai bisa lokaci kuma masu nagarta ana sanar da zuwansu wani lokaci sai dai ku sani cewa waɗannan 'yan fashi da makami suna da hanyoyi da dama na shigowa cikin gundumominmu wani lokaci ana ganin su kudu kuma sai su kai hari ɓangaren yammaci musamman ma wajen babban rafi jarge ruruka da kuma ɓangaren erkwai da garin ƙaura har tsayau da kuma bima haɗa kai da miyagu tare da wada da kai na kwamitin jiha kan tsaro da kungiyar ashe acp ta ɗauki nauyi da ke taro yawancin kowane wata da kuma tarukan wadda kai da ake yi cikin kauyuka da kwamitin ya keɓe yanzu ba a samun irin wannan matsala ta ba da bayanai mutane dubu uku zuwa dubu hudu ne na ƙauyukan najeriya a yankin ilela suka sami mafaka a ƙauyen shetau da ke gundumar birnin kwanne saboda gudun bandunawa masu garkuwa da mutane a ne suka iso a wannan karamin garin mamman sani mai garin shetau ya yi karin bayani a game da halin da mutanen suke ciki a hirar shi ta wayar tarho da asuman arzika lalle yan gudun hijira waɗanda suka shigo garin ga suna da yawa kiyasan da zan yi insha Allah suna kai dubu uku da wani abu ko dubu hudu shekaran jiya suka ce yankin nasu sun zo sun ɗauki mutum uku jima kuma halo sai suka ce sai sun dawo ga jiya to wanga abin shi ya sa su gaba suka yi nan ga ba yan jima na kaɗai ba da su da na tabkin ta wallahi sun yi ta halbe halbe jiya ma wasu suna faɗin wajen nan da sun ka zo tabki ba su iska kowa ba sun yi ta halbe halbe mutanen tabde yau na da swahil sun ka tafi su gani wani aiki za su. Sojoji goma sha biyar suka rasa rayukansu bakwai suka ji rauni wasu shidda suka bata a sakamakon wani kwantan bauna da 'yan ta'adda dauke da makamai suka yi wa jami'an tsaro na Nijar wato a ranar 31 ga watan Juye a ƙauyen Boni da ke cikin gundumar Torodi iyaka da Burkina Faso a cewar wata sanarwar ma'aikatar ministan tsaro jiya a gidan talabijin na ƙasa. dangane da waɗannan hare-hare a jihar tilibiri mataimakin mai kula da ayyukan jinƙai na riko a tahir maiga ya yi da allah wadda da jerin hare-hare da suka wakana tsakanin 19 da 28 ga watan juye na 2021 a gundumar bani bango da ke yankin karamar hukumar diaguru waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 23 inda aka yi awon gaba da wasu kimanin guda goma aka kuma ƙona rumbuna da dama gobe uku ga watan uku ranar samun incin kai ce wato na kasar nishar daga turawa milkin mallaka wanda ke haɗe da bikin dashen icce wata dama ce ta sanin irin icin da ya kamata mu dasa a cikin gidajenmu da kuma waje abdullahi isa musa mataimakin shugaban cibiyar kula da irin shuka na icce ya yi wa evelyn zimbe karin bayani Ire-iren itacen da za a iya dasawa a cikin gidaje ana iya cewa ya dangantu da bukatar. A wanga zamani dangance da canjin yanayi da ake fuskanta, ire-iren itace da dama suka ɓace, kamar su flamboyan, tsamiyar makka. Wannan iraruwan itacen na da amfano da dama ga ɗan adam. Itatuwa ne da ake iya ci, akwai kuma su mangwaro da sauran itatuwa masu ba da 'ya'ya. Kuma akwai wasu itatuwa da ake magani da su da suka ɓace samsam dangance da yawaitar sarar da ake musu. su zan batun itaciyar da ake ce ma kuzeliya africana itaciya ce da ake bida sosai don yin maganin gargajiya da ita yau gashi mutane sai sa itace suke yi a cikin gidaje tunda yanzu irin waɗannan itacen sun bace ma a cikin dashi Ƙungiya mai zaman kanta FAD tare da haɗin gwiwar Save the Children na kokarin ganin an kafa kwamiti-kwamiti na kariya da kuma cin zarafi da ake yi wa 'yan mata a makarantun sakandare. tare kuma da wayar da kai ga masu ruwar tsaki a sha'ar wato a sha'anin ilimi a game da raunin 'yan mata a cikin yanayi na rikici maryama mamudu jibo shugabar tsare-tsare a kungiyar ta fad ta yi wa rafika a tahiyar ƙarin haske L'objectif euh, gurinmu wanga taron shine mu kai kukanmu a wajen masu kula da ilimantarwa da sun ka zo da cikin rejiyon takwas na Nijar. Saman kungiyar kula da ilimantarwa iya mata da manyan makarantu na jami'a da kuma na ƙananan makarantu domin in sun samu sun koma Su za za sa ido saman karatun iya mata. Hearing King tsari ne mai kyau da kungiyar FAD ta hiddo domin karfafa ma iya mata saman muzgunawan da suke gani a cikin makarantu. Kuma muna so su gane da rashin karfin iya mata a ya musu. su a lokacin tashin hankali balle ma a cikin rejiyon indifa da tilaberi domin su samu su kula da iya mata tare da tosaya musu da lura da rishin karfin da suke da alwan ga taron duk waɗanda sun ka zo za su sa hannu saman nofin da za su ɗoka na wayar da kan mutane idan sun koma garin su wajen ɗokan mutane da za su saurari kukan iya matan mu kuma namu bangaren ƙungiyar fad za mu yi ƙoƙarin mu gani in sun cika wannan alkawarin da sun ka ɗoka. a honorer son engagement. A ran 31 ga watan Maris da ya gabata ne aka rufe mahakar karfen Iranium na kamfanin Orano na Faransa. abinda da ya yi saura shine wasu ayyukan gyara da projen RDS ya kamata ya aiwatar a wuraren. Basiru Babale, shugaban mai kula da ma'adinai a Arlit ya yi wa Usman Umaru karin bayani. Lalle game ga rihe aiki na Kominak, 11 Mars da ya wuce an yi darnetir. Wannan shine yana gwadawa da an ƙare tona Iranium a cikin mini na kominak daga nan na jama'a ne ke na fara a fara daga min akwai izin akwai libasin iri iri ne basin akwai bersi inda maka ɗauke ranar mukin tattakal ƙasar inda ake tare ta bayan shi akwai ba tima duka duka yanzu duka aikin da na ramin jama'a kin a min yake abubuwa wanda doka ta hana a bar shi a cikin min kamar su wani iwil su wani su wani pil su wani batiri na anjin a su kuma aka lissafa duk anshen da aka bai iya huta da kwash da ƙarhin shi kuma ba a iya janyo shi babu wanda zai iya janyo shi hutu sai aka bar su ciki duk wani anjin da yake iya hutuwa da kanshi ne abin da aka ce gwamnati ta yi kuma shi ne ma ana nan gai. Studio adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu studio kalangu yanzu kuma sai rahoton namu na musamman tsarin mulkin nijar na goma ya tanadi kotun lissafin kudaden jama'a kotu ce ta hukuma mai zaman kanta da ke da nauyin lura da dukiyar jama'a da shari'a a game da dukiyar gwamnati musamman na kamfanonin gwamnatin da na kananan hukumomi tana kuma kula da tabbacin ingancin dukiyar jam'iyyun siyasa da kuma bayyana dukiyar shugaban kasa da ta ministoci ayuba hassan alkalin shari'a ya yi mana karin haske kan ayyukan wannan kotu Kwamitin larwan kuɗi shine babban koti da ke da yaunin lauran kuɗaɗen lissafe-lissafen kuɗin ƙasa shine jujin ajiyar kuɗin gwamnati na harabobin hukumomin gwamnati na kamfunan da masana'antun gwamnati. Kundin tsarin mulki ya tana da dokokin da yake dogara a kansu. Can da zaure ne na girka kyakkyawan halayen kasafin kuɗi da ke rataye a babban kotun koli. Bayan fasarta babban kotun koli sai aka ƙirƙiro wannan kotun larwan kuɗi. Da ya zamanto masanan lissafin kuɗi an girka su a can don kyakkyawar lissafin lissafi na shiga da fitar kuɗaɗe. Kundin tsarin mulki ya tanada shi tamkar wani koti na daban da zai kula da kanas da batun ajiyar kuɗaɗen ƙasa. Akwai wata doka da ta fayyace kumshin ma'aikatansa da kuma yadda zai gudanar da aikinsa. Ya ne wanga koti ke gudanar da aikinsa? Akwai shugaba na harko, akwai kuma shugabannin zaruruka, akwai shugaban da ke kula da duk abubuwan da ya dangantu da lissahin lissahin kuɗin ƙasa, akwai shugaban da ke kula da lissafin kuɗaɗen masana'antun gwamnati da harabobin hukumomin gwamnati akwai guda kuma da ke kula da duk abubuwan da suka dangantu da wallafa dukiyoyin jam'iyyun siyasa harabar karbar takardu farke inda ke da babban alkali guda da sauran mambobin harabar akwai kuma manyan lauyoyi waɗanda tare da babban alkalin harabar ne ke diba harkokin da ke shigowa zauren lauran lissahin lissahin kuɗin da kuma abin da ake cema graf a wani fanni kotu yake da hurumi wuraren da kotu ke da hurumi tun durkun ajiya na kuɗaɗe dukkan jami'an kula da kuɗaɗe na gwamnati gwamnati cewa da harabobi daban-daban na ministoci a ƙarshen shekara na kasahin kuɗi lissahin da suka yi sai ya biyo ta kan kotun lauran kuɗi haka zalika da lissahin da jami'an sayan kuɗaɗe na kananan hukumomi suka yi cewa da meri da kamfanin gwamnati da masana'antun ƙasa da makamanta wannan kotu ke shari'a dukkan wa'annan fuskokin kotun yana yin shari'a kan ajiyar kuɗaɗen jam'iyyun siyasa da irin zubin da suka wa farfaganti akwai kuma sanarwar dukiyar shugaban ƙasa har zuwa ministoci da manyan jami'an ma'aikatan gwamnati to an dai dai ne sai a yi takardar da ake ce ma DB cewa da ba wata miskila a kai. An kuma da akwai kotun sai yi kuma ya nemi a daidaita an dai babu da ciki. An kuma akwai rubda ciki da kuɗi babban alkali zai shigar da bibiyar shari'a don ko doka ta tilasawa kotun lauran kuɗi na ya yi rahoto kowace shekara ya kuma ba da shawarwari zuwa ga shugaban ƙasa, minista shugaban majalisar dokoki don doka ta ce rahoton ya wajaba kotun ya wallafa shi ta kafofin labarai. Madalla masu saurare ƙarshen shirin kenan na yau a huta lahiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar korona ta sake bulla da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Ƙwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.